الرجيم talata goma sha biyu ga watan ramadan alif ɗari hudu da talatin da shida hijiriya kuma talatin ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya wannan shine zaman mu na goma sha biyu darasi na goma a wannan karatu da muke yi na tafsiri da bayanin ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan wata na a wannan azumi na watan ramadan a masallaci mai lamba 36 wani street a cikin jihar rivers a garin port harcourt a suratul an'am da muka fara daga aya ta 141 yau insha Allah za mu fara daga aya ta 151 an ci aya goma kenan a cikin wayannan 'yan kwanaki ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a cikin wasiyoyi guda goma Kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta'alau tunda yanzu an haramta muku an gaya muku cewa abinda kuka haramta ba daidai bane to ku zo aslu ma harrama rabbukum alaikum in gaya muku abubuwan na gaske da ubangiji ya haramta muku wancan najabu ne ba ba ubangiji ne ya haramta ku haramta wa to ku zo ga na gaske ga sunan guda goma na ɗaya Allah ta shirku bihi shay'a kada ku haɗa bautarsa da wani ko wani abu ko wani shi kaɗai za ku bautawa wabil walidain ihsana wasiya ta biyu ku yi wa iyaye biyayya ku kyautata musu wasiya ta uku wala taqtulun nafs wala taqtulu auladakum min imlaq kada kuma ku kashe ‘ya'yanku saboda talauci mutum yana cikin talauci da halin kakanika yi sai ya gaba bayan da zai yi kawai gwanda ya kashe ‘ya'yansa ko ya haƙa rami ya binne su kamar yadda wadatariya suke yi ko kuma idan ya ga cewa matar ta samu ciki yana jin tsoron kada ta haihu ta ƙara masa wani abu sai ya je a cikin wala ta mutu auladakum min imlaqi kada ku kashe ku saboda talaucin da kuke cikinsa a yanzu na hannun ranzukukun wa iya ku yi hakuri mu ne za mu azarta ku kuma mu za mu azarta 'ya'yan don haka ba wanda zai takura wani a cikin rashin kuɗin ku ba zai hana su rayuwa ba sannan samuwar su kuma ba za ta hana muku arziki ba wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma siya ta huɗu? kada ku kusanci ayyuka na albasha marasa kyau waɗanda ake ganin su a fili da waɗanda ma ake yin su a koyi ma zahara min hawa ma batan manyan su da kananan su ma zahara min hawa ma batan abinda wasu suka yadda albasha ce wasu su yadda ba muddin dai zuciya ko shari'a ta tabbatar da cewa albasha ce wasiya da biyar wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai wadda Allah ya riga ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai dai ta cancanci a kashe ta din kamar mutum yayi kisa hukuncin sa a kashe shi kamar magidanci yayi zina hukuncin sa a jefe shi kamar aka mutum yana luwadi aikin mutanen annabi lutu hukuncin sa a kashe shi ko wani abu ne daga cikin abubuwan da kan sa a kashe mutum na'am wannan su ne wasiri guda biyar zalikun wannan wasiri guda biyar wasaku bihi Allah ya nemi wasiya da su la'allakum ta'qiluna domin idan kuka bi za ku hankalta za ku zama masu hankali ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa أحد Allah ya ce wala taqrabu mal al kada ku kusanci dukiyar maraya domin ku ci bisa zalunci idan aka ba ku ruku to ku kiyaye masa dukiyarsa kar ma ku ci dukiyar ba, ɗaya illa billati hiya ahsan sai ta hanyar da take ita tafi dacewa ita tafi kyau kamar misali an baka dukiyar maraya ka aje masa shi kuma yanzu ba abin da za a biya masa makaranta mai nagarta da zai iya yi sai an takura a cikin kuɗinsa to ba hanyar da tafi irin a ɗauka a cikin kuɗin nasa kaga Allah sai dai a hankali ya kai lokacin da ya kamata a ce an masa aure sai a ɗauka a cikin kuɗin a yi masa aure in ba za ku iya masa da ku ba hatta yanzu ba a shidda kada a ƙarar mai da dukiyar har sai ya kai munzali a shidda ku bi ma'ana munzalinsa wa aukul kaina wasiya ta bakwai ku cika ma'auni wanda ake zuba shi a cikin abu kamar abin da ake auna abinci auduga da sauransu abin da sai an auna shi a kilo ko an zuba shi a kwano walmizan kuma ku cika ma'aunin da shi kuma gwada shi ake yi akwai ma'auni akwai magwaji kamar misali abin da ake auna fili kuloti da shi kun ga wannan mizani ne za a ce wannan filin taku dari ne a kan taku saba'in ko hundred by hundred ne ko fifty by fifty ne kaga wannan measurement da shi ne a fili ko kuma tufafi da sawa ake a auna su a gwada su ake yi to idan har dalili ya kai zuwa ga ciniki irin wannan ko mu'amala ta awo to cika awo kamar yadda in kun je siyowa za ku so a yi kuto kuma za ku sayar ku yi haka bilkisti da adalci na Allah ya ce ku yi iyaye. amma dole wani lokacin idan aka zo aunawa in kuloci ne za a auna fit by fit ta yi wani garin haka kafasa ta karkace sai a samu shigar wani wani wani santimita ko wani digiri ya shiga cikin awo kuma sai ya an cutar da wanda ya siya ko kuma kai ka cutar da kanka to inda Allah ya san kariyar da ka iya Allah ba zai kawo kawo domin Allah ya ce la yuklamu kallifu nafsan ba za mu dora ba rai wani nauyi ba illa wasa sai abin da rai za ta iya to akwai abin da kuma is out of your capability a matsayin ka na mutum ba yadda za ka yi ka wuce wannan la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma dora wa rai wani nauyi sai abin da za ta iya wa idza qultum fa'dilu walau kana taquba wasiya da kuka Allah ya ce idan za ku faɗi magana fa'dilu ku kamanta ma'ana ku kamanta adalci ku faɗi abin da haka yake kada ku yi ƙarya kada ku yi zalunci ku yi adalci walau kana za ku qurba ko da wanda za ku yi shaida a kansa makusancin ku ne dan uwan ku ne inda ya yi kuskure ku tabbatar masa Na. wa bi ahdillahi awfu wasiya ta takwas kuma ku cika alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuka ɗauka tsakanin ku da shi kan cewa za ku bauta masa da za ku haɗa kuka kowa ba kuma ku cika alkawarin da kuka yi dan Allah tsakanin ku da yan uwanku mutane tsawon alkawari na cewa za ku yi abu za ku bar abu mutum bai zama ya saba wa Allah ba Allah ya ce wa'annan abubuwan da aka gaya muku a wannan ayoyi su ne Allah yake muku wasiya da su domin in kun bi su za ku wa'azantu kuma ku cina abin Allah ya muku. Wa wasiya ta tabbas Allah ya ce wannan da wannan addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sirati ta farki na ne mustaqiman daidaitacce wanda babu karkata a cikin sa shi ne fatta ruhu ku bi ta farkin nan madaidaici wannan ita ce wasiya ta ta ta ta tabbas ko a'a ita ce wasiya ta tara mu je zuwa wala wasiya ta goma kuma kada ku bibiyi ragowar tafarki tafarki duk wata hanya da ba hanyar Allah ba ba ku rita fa ka bikum an sabili in kuka bi ta sai ta raba ku da tafarki na na zalikum asabu bihi Allah ya wasiya da suna Allah kun tattabuna domin idan kuka bi za ku samu takawa ku kiyaye ubangiji subhanahu wata'ala kuma ku ba abin da yake so wayannan wasiyoyin guda goma wanda idan kuka sake bibiyar su za mu ga wasiya na farko wato hanki a shirka Allah ya shirku Allah su shi ku bi shay'a Wasu ya biyu kyautata wa iyaye wani bil walidayni ihsana Wasu ta uku haramta binne ya'ya da rai da kuma kashe su wala taqtulu auladakum min la wasiya ta hudu haramta aikata alfasha faɗin Allah ba ta faru fawahisha Wasu ya biyar haramcin kisa kisan kai wato ubangiji ya ce wa nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa siyada shiya kula da dukiyar maraya da kiyaye ta wala ta rubu mala yatimi illa bil lati hiya ahsan ma ta yaru wa shukka wa siyata bakwai da ta tabbata a kai wa awu laila wa siyata bakwai wal mizan wa siyata bakwai a yadda wasu malaman suka bayar da ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون sannan a sai wasiya ta karshe wanda kuntum ba'in idan za ku yi magana ku yi adalci raukan da kurba wasiya ta goma wani ahdi la ya'au wannan idan aka raba idan aka raba tsakanin wa aukin kaila wal mizan da idan kuma muka dauke shi a matsayin wasiya daya to wa anna hada tirati mustaqima fatadu ce da ku ce wasiya ta goma na'am kun kine da cewa da ta yi musubar da ya yi da wani na'am mun da ba an da sai mun ga ne a yi manje wannan wannan su ne ake kiran su wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce Allah ya wa da annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani A ciki akwai ayoyi waɗanda suke tabbatattu su ne asalin littafi waɗanda su ne nan gaba a cikin ayoyi littafin su ne waɗannan ayoyi kamar yadda wasu malaman tafsiri suka tafi imamu hakim a cikin mustadrak nasa alhakim ne zaburi wanda ya rasu hijira a kan sosu zafi da shekara ɗari hudu da biyar yana da al-mustadrak yana da al-ma'arifa yana da tarihu madinatu mai zabur da sauransu babban malami ne abu abdullahi محمد بن عبد الله بن بيع الحاكم النيسابوري Allah ya kasa da rama a cikin littafin sa musallar ala sahihai ya koro hadisi da sinadin sa zuwa ga Isra'il ibn Abi Ishaq al-Tabi'i da tikani ya rasu shekara ta ɗari da sittin an abi Ishaq daga babansa Abu bin Abdullah al-Tabi'i ya rasu shekara ta ɗari da ishirin da tara an Abdullah bin Khalifa daga Abdullah bin Khalifa al-Kufi kala سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول نادى الله بن عباس يما سوى في الأنعام في الانعام اي في سوره الانعام في سوره الانعام ايات محكمات akwai wasu ayoyi tabbatattu waɗanda ba a shafe su ba kunna umul kita su ne asalin alqur'ani sun makara'a sannan sai ya karanto ayoyi ta ta'alu wasu ma harrama rabbukum alaykum zuwa karshe imam hakim da ya rawaito wannan hadisin yace sahihul isnad wa lam yukhrija wannan isnadin wannan hadisi isnadin sa ingantacce ne wa lam yukhrija duk da cewa bukhari da muslim biyar musu da muslim imam zahabi a cikin al-tarhi da da ya zo wannan sinadin kamar yadda imam hakim ya faɗa cewa inganci ne haka yake ingantacce sa'anin shek muhammadu nasir allah ya rahama ya faɗa da cewa akwai wanda ya saba wa sharafin Buhari a cikin misali shi ne muhammad a shi ne abdullahi bin khalifa wanda shi a matsayinsa bai kai matsayin mazajen da bukhari da muslim za su yi musu ba ba da ibn da ibn hibban ba wanda ya wanda shi bal ma imam zahabi ya ce majhuli ne kamar yadda ke cikin mizan da ya ci da na kadar da amma dai a takaice wannan magana ta Abdullahi dan Abbas ta isa dauke ta a matsayin hujja a ce wayannan ayoyin suna cikin ayatul mukama ko da zaka zo tafsirin wayancan waccan ayar cikin suratul Ali Imran ka iya kawo wannan hadisi ta ce ya zo a cikin na hakim daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara ya a gare shi wanda shi kun san yana daga cikin masana balma ya fi kowa yace a cikin suratul an'am akwai ayatul mukamatun hunna ummul kitab su ne al alkur'ani ya tabbata har yanzu a cikin musadara na imam hakim na yi da isnadin da yake akwai magana a kansa ta hanyar ubada da sanin allah ya kare da a gare shi yake cewa maza allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyukum yubayyuni yubayyuni ala salatin ya kusa akwai waye zai zo ya min chaffa ya min mubaya'a على talatin a bisa abubuwa guda ثم تلافيك أن الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم la'allakum ta'qilun sannan ya ci gaba da har sai da ya kai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ƙarshen ayoyi wa anna la sirati mustaqiman fattabi'u sai maza Allah ya ce faman waffa duk wanda ya cika waɗannan wasiyoyi guda goma fa ajruhu 'ala Allah to Allah zai ba shi ladan sa shine aljanna wa man takasa min shay'an wanda kuma ya takaci ya tauye wani abu daga ciki fa adarakahu Allah bihi fid dunya kuma Allah ya danne shi din a duniya kana ko ba shi kenan Allah ya sa misali in yi gare ya aikata alfasha yin na aka kama shi aka jefe shi kare shi kenan masa uku ba duniya ko kuma yayi wani abu ya ci dukiyar maraya Allah ya wulakanta shi a duniya kare ya danne kansa ومن أخر إلى الآخرة وأنت كما الله يبشر في رانا اللاهرة fa amru ila Allah lamarin sai na da Allah in sha'a azabahu in Allah ya ga ma ya azabtar da shi wa in sha'a afa'in in kuma Allah ya ga ma ya kare shi ba mun haƙi da yau yana da shi ne kam ya dinga shi ya ce sadiqul isnad wa lam yufarrij jahu wannan isnadin ingantacce ne duk da Bukhari da Muslim wato ainihin ba su rawaito shi ba amma ya rawaito shi a cikin mustadrak da isnadinsa wanda a ciki akwai mutanen da ba za a karbi waya a wurin su ba kamar Muhammad Ibn Masalama wanda shi Muhammad Ibn Masalama yana cikin rijalu suna kun ya ce na Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Sabbar qala na Muhammad Ibn Masalama al-Wasiti qala haddasana Yazid Ibn Harun shi kuma Muhammad Ibn Masalama ta da yi ne ba a karbar to amma duk da haka hadisi abu da ya na kawo shi yana da da wanda za a iya sa musamman idan aka ɗauki wasiyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ne in muka fita wajen wannan hadisi za ku iya nemo musu hujjoji a waje an rawaito daga magabata na ƙwarai da yawa duk gaba ɗaya suke nuna cewa wannan hadisi akwai wannan ayoyi wasiya ce ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama zuwa ga bayan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya musu to mece ce wasiya idan aka ce wasiya shine alkawari ne tsakanin wani da wani na yin wani abu ko na barin wani abu ko na isar da wani abu tare da karfafa alkawari wanda ita ce wasiya a musulunci istilah wasabu idza ahida ilayka ahadan wafaqa idan kai alkawari da mutum alkawari wanda yake mai karfi wanda yawanci kuma galibi aka yi wasiya idan aka ji kamar alamar ruwa amma ya halatta a yi wasiya ko da ana zaune haka kamar yadda wannan ayar ta sauka a suratu ta sauka ta ayar suratul an'am ce ta sauka tun a makka san suratul an'am ina jin kunya a farko makkiya ce da ijma'i fasiri malaman ta sun ijma'i a cewa makkiya ce wadda ranar da za a saukar da ita gaba ɗaya ta aka saukar da ita kan sai da aka rabuta da mala'iku dubu saba'in a gabanta suna suna fare su tukuna sannu aka aka yi a biyu dubu saba'in a bayanta wannan aka saukar da ita saboda sura ce babba shi sa bai kamata a ce a zura da gudu ana a karance ta eh, har an yi an gama a cikin arziki da ya kan suratul ba zai yi wa gaskiya sai dai idan shashafawa za a yi abinci to in matsayin wasiya musulunci halarci akwai kuma inda take zama tilas amma a yi mafi yawancin lokuta halalci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗaitar da mu akan mu yi wasiya zara su sallama yake cewa ba haƙƙin ru'un sai hadis abdullahi da umar bai kamata ga mutum ba mutum ba shi da wata dama ba shi da hujja ya zayyana yana da abin da zai wasiya da shi kafin ya mutu kuma ya kwana ya kwana ya yi bai rubuta sa ba ya zama wajibi mutum ya rubuta wasiya na rufe yake cewa Abdullahi ɗan Umar da yake faɗan wannan tun da ya faɗi wannan yace bai taɓa kwana ba wasiyar sa tana ƙarƙashin kulansa in gari ya waye sai ya ɗauka mai da ita in Allah ya sa ya tashi kuma ya mutu to da an ɗaga kulansa za a gani abin da ita ake so wasiya ta zama sai mutum zai mutu saboda galibi tana tattare da waɗansu abubuwa da mutum bai cika kan bayyana su ko da suka shafe shi yana jin tsoron kada su taɓa shi a imaninsa wasu abubuwa ne nasa na alkhairi ko kuma wasu abubuwa ne da yake jin kunyar bayyana su wanda ba masu kyau ba sannan kuma ana yin wasiya da kalmomi kuma ana yin wasiya da wani abin duniya asalin ta da wajibi ce wasiyar dukiya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul baqara kutiba alaykum idha habara ahadakum al-maut hina al-wasiyya in taraka shay'a kutiba alaykum ka ku wajibi idza eh, kutiba alaikum idza hadara ahadakum ya je mutuwa ta kusanto shi in taraka khairan ka da yace yawanci in ka ji khair a cikin alqur'ani ta dukiya in ya san ya bar dukiya to an wajabta masa alwasiyyatu ya rubuta wasiya lil walidayni wal aqrabina yace to na rasu ma ya ta a ba shi kaza kaza ɗan uwa na a ba su kaza bil ma'ruf amma kada ya banna yayi ta sai ta sai ta yadda aka samu wannan haqqan 'ala al-muttaqin duk wanda ya san yana da takawa wajibi ne haka amma daga baya sai aka soki wannan aka shafa wannan ayar aka shafa hukuncinta da ayoyin suratul nisa'i na rabon gani tunda ubangiji subhanahu wata'ala da ya ce ka bar wa iyayenka hmm. to amma sai ayar suratul nisa'i kuma ta zo ta rawa gado har iyaye ma ta bawa har da iyaye su ma za a ba su mahaifiya da mahaifi idan mutum ya rasu ya basu. su idan dai har ya bar wani wanda zai gaje shi kamar 'ya'ya da iyali to iyaye suna da kaso ɗaya bisa shida uwa tana da kaso ɗaya bisa shida uba yana da kaso ɗaya bisa shida ragowa kuma kowa sai a bashi abin da ya cancance shi a shari'a idan kuma ya zanto ya rasu ba shi da 'ya'ya ko jikoki da za su gaje shi sai iyayensa to uwa tana da kaso ɗaya bisa uku idan ba shi da 'yan uwa uba kuma yana da ragowar dukiyar gaba ɗaya da asirci idan kuma ya zanto yana da yan uwa to uwa ma ta sauka daga kaso ɗaya bisa uku ta dawo kaso ɗaya bisa shida sun ɗan yi obstructed din da sun rage mata abin da za ta ci kenan kuma su ba ci za matsalar yan uwa kenan a irin wannan babu yasa masu raba gado su ce inda kaɗai ba a san yan uwa kenan saboda za su zo su gawa uwa ci kasa ba wai rashin so da samu motsa a duniya ba ma'ana abin da suke yi ne kaman ba ga maslahar uwa ba ne amma da haka kuma to aka rasa wanda ya share dukiyar ba ba da tsalaita dukiyar to sai a to kaga tun da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha a'ta kulli dhi hakkin haqqahu fala wasiyata lil warith Allah ya ba wa dukkan wani ne haƙƙi haƙƙinsa don haka daga yanzu wanda zai shiga kada ya su kada abin masausiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a farkon hadisin alhiqul fara'id li ahliha ko gado a bawon ci masu cin gado kuma guda goma sha biyar a cikin maza guda goma a cikin mata a من الرجال عشرة أسماؤهم معلومة مشتهرة الأب الابن وابن الابن مهما نزل والأب والأب والجد له وإن علا والأجل من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن ومن أخي مدلي بن أبي هل إذا sannan mata ma kuma ya kawo guda goma wa ta su minan nisa'i sab'un lam yuta lam yuta unsa ghayrahunna sharru ya kawo uwa da sauransu sauransu to kowa akwai abin da Allah ya ce da ci zai ci akwai barari akwai asirci akwai wanda kuma zai kare da za a kare shi hajjabi ke na wannan duwanda ya ce ya karaba gado ya san da wannan su ko wannan mahallin su yayin suratun nisa'i su kuma anan sai a sauke maka ra'ayya a karance maka ita gaba ɗaya da irin abin da ta kunsa sannan haramun ne mutum ya yi wasiya da sama da kaso ɗaya da uku na su saboda hadisin sa'an Allah ya kare da a gare shi ya yi rashin lafiya a Muhammad sallama da zai ya duba shi da shi da sahabbai sai samu ya kashe da kuka sai sai ya rasu na na tara dukiya da yawa kuma ba da kowa sai ya ta guda ta ya rasu kana ganin kawai ba dukiyar ta wasu daga bisa lila sun lalace a ya ce ya rasu lai rabin ta ba ba za ya ce rabin ta ma sai ce to raba uku ba in ba da kaso daya in yi so rika kaso biyu maza Allah ce a surutu wa surutu kabi kaso ɗaya bisa uku kaso ɗaya bisa uku ma ai da yawa to da yawa daga cikin jumhur na malamai sun taba kan cewa in dai ko ba three ne na dukiyarka za ka iya wasiya da sannan hukuncin wasiya in dai aka yi ta wajibi ne a riskar da ita sai dai in a cikin ta akwai zalunci ko saba wa Allah to amma idan ka ji tsoron akwai zalunci a ciki ko kuma akwai saba wa Allah kamar mutum ya ce to in ya mutu gidansa a mai da shi gidan rawa gidan kiɗa wannan bai halatta ko misali ya ce to idan dai har ya mutu kada wacce ta ƙara zuwa gidansa saboda ba ta zo ta duba shi ba ga yawa siya da bari ko ya ce in ya mutu a ɗauke shi a kai shi makabarta arna a ce a ba za ta yi shi ta Allah ce kaman kama min musi ba ma wanda ya ji tsoro daga mai wasiya janafan kaucewa gaskiya a kan ko akwai sako a cikin wasiya bai na hu sai zo ya daidaita wasiya ya zo yi, canja ta ya mai da ita daidai fala isma alaihi wannan babu wani inna allaha ghafurur rahim to sai Allah ce ubangiji subhanahu wa a farko a sai ce fa baddala wasiya sai ya canja wasiya ba'da ma abu bayan ya ji ya gane abin da aka ce wato Allah ya ce inna ma ismu wa ne ban yubaddiluna al-hakim yana kan wanda suka canja inna Allah sami'un Allah yana ji san da ake ba ku wasiyar alimu kuma ya san da halin da kuke ciki dan kakka kawo uzuri ya zama uzuri ne na gaskiya ba inna Allah mutum in kuma amma kai tsoron zalunci to ba ne za ka iya canja sannan wasiya tana ɗaya da cikin hanyoyi talatin da bakwai da ake bi wajen gyara tarbiyyar yaro kun san mu yawanci abin da muka sani punishment punishment punishment yaro ne fara shaye-shaye yaro ce ta fara yawo a'a yaro ne baya son zuwa makaranta a'a yara ne kuma ba su san su yi iyayen su biyayya yaro ne fara ɗauke-ɗauke yaro ne kazani yaro ne baya tsalla wannan kaga an shiga wani yanayi ko to akwai abin da in ka karanta tarbiyya education psychology akwai keji na canja ɗabi'ar yaro da kuma imposing wani sabon yanayi ga shi akwai hanyoyi talatin da bakwai punishment is one of these hanyoyi amma ba shi ne kusan kan a punishment ma sai an daɗe sai ka ji kamar ba za a faɗi shi ba wanda wasiya is one of hanyoyin da ake canja yaro domin wata rana wani mutum ‘ya'yanta sun gagare shi ya rasa yadda ya yi a wace ya kira musu sai ce to da abin da sa ni kara ina so in yi muku wasiya ina so in gaya ku cewa na yi iya bakin kokari na wajen ganin cewa Allah ya shirya amma na kasa ban sani ba ko rayuwa ta ce ko Allah ne wani ne ko kuma ni ne ba ku a kauna wata kila kuna gani na a duniya shi yasa kuka tafi ku canja to da Allah yana son ban muku sako ko da Allah ne sa bayan na mutu wani yanzu Allah ya taimaka ya shiryarsa shirya ku a hannunsa take kun ga ya fi ni samun lada ke so da kun shirya ta hanyar sa kar ku manta ku yi min addu'a a matsayin na mahaifin ku kuma kada ku manta sai ya tura musu wasu abubuwa na tarbiyya yaran suka mai ba za su ce ba mutuwa za ka yi a'a kudade na kamu duk sai jikin su ya sai kuma ya suka ga ah, to wannan to su su gyara ma marafin yanzu ba su ci gaba da zama da gaba sai suka gyara to kaga wasiya tana ɗaya daga cikin hanyoyi da ake bi a gyara mutum ko ba takkace wani lokaci in ka rasa yadda za ka yi ita to sai ka kira ta gaban mata wasiya to amma kada ka ji an yi magana wasiya ta lokaci za ka wasiya da komai da akwai ba Allah wani a gaban ya faru ya ji an yi magana wasiya zai mutu har wanda zai auri matar sa ba in ya mutu ya faɗa ya zo kuma ya tashi haka da ka da sa Ina to ina mutuwa da zaki aura shi ma ya kira shi ce da Allah ko da za su ci zan da aure gari na bakwai fiya kuma ya zo ya tashi ya hana shi shigowa gidan yawa kai kuma ana bar maka wasiya kada ka gaggauta karba a gaban mai ba a cikin ladabi akwai adabul wasiya a musulunce etiquette na wasiya da kuma karbarta kar ka zo ana gaya maka kana tu don wanda yake bin maka sai ya kamu so kake yi mutu wani bawan Allah an kawo shi ba shi da lafiya kare da ji wani malami Khalid yana faɗa to a can kauyen Madina yake sai aka ɗauko shi aka kashi asibiti nan cikin Madina to sai uban ya cire rai daga rayuwa to ɗansa shi ne yake kan da yake ta kaiwa da komowa a kansa ranar nan dai da uban ya jiki ya yi sai kira ɗan haka ce da Allah ina so ba na son abin ne na a ƙasar garin Madina saboda ƙarfin da ke uban irin nan can kauye ne ya ce ƙasar Madina tana da tauri wanda an maida gida a samu wurin da za a nune sai sai a baba ka yi haƙuri, za mu samu wuri mai laushi a nan nan za mu ne ya ce a washe yaron nan so yake mutu <laughs> yanzu dama a shi yaron nan so yake mutu a nan na taɓa ba a ne wannan ta fuskar adabi ne a ɗaya daga cikin tambayoyi da aka yi a na comprehensive question a jarabawar wa'ayar hausa sai aka kawo wani labari zai kyau a ce an ji labarin na ana wai kishiya da kishiya ce suka yi zaman lafiya a rayuwa to sai ita kishiyar sai ta kwanta rashin lafiya ba su mutu shi ne sai ta kirawo da ta ce ta kirawo kishiyar da ta ce kin gaba wanda nake da shi da zai kula min da na, ko bayan na musu irin kin ga zaman lafiyar da muka yi ce haka ne yaya ba ko ne kan kira ta ce ni abin da nake ji ɗaya ta wani ta kaɗai na mallaka kuma ga shi ban ga aurenta ba dan Allah ki kula ki tabbatar da abu da uwa za ta yi mata ta ce to shi ke nan insha Allah zan kace da can sai ta sake biya ta ce dan Allah za ki yi amana da rabon ba wasiya kike masa ba ta ce eh, zan yi insha Allah sai ta sake ba ta ce ina ba su ta ce haba yaya na ce in Allah ya yarda da ke sai dai mu ci gani tarayya annan da ita ne kyakkyawan nufi da faɗa amma dai mutum ki gani kamar umarni kake ba da mutu hanya ku tana son ta idan ana maka wasiya galibi abin da aka fi so ne ka tsaya da kunne na basira ka saurari ne da cewa kada kuma ka dinga bibiyar wanda yake maka wasiya to wasiya kuma tana zuwa daga na sama zuwa na ƙasa kuma tana zuwa daga na ƙasa zuwa na sama wasiya ta zo daga Allah zuwa ga bayansa ƙarshen dai na sama zuwa na ƙasa kenan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul nisa'i wa laqad kuntum kitaban الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله حقيقة مني وصية ga waɗanda suka aka ba su littafi kafin ku yahuda da nasara ke nan kuma mun muku wasiya kan cewa ku tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah sannan wasiya ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sahabbansa hadisi ya tabbata a cikin musnad da Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da At-Tirmidhi da da Ibn Majah sai a daga Ibn Sa'id yace manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi wa'azin da zuciyar mu ta raunawa idanun mu ya zubar da hawaye har sai da muka ce wannan wa'azi kamar wa'azin mai bambana ne ba ausi na ya sa abin wasiya sai ba za ce usikum bi irin wasiya bi da ku tsoron Allah ku ke rage ku wasiya tana ɗaya daga cikin al'amura na aqida da aka tada kura a kansu domin Abdullahi bin Saba bayan kuɗi la'ana Allah ta ƙara tabbata a gare shi da mabiyansa wanda ya ƙirƙiri al'amari na wasiya a musulunci ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya rasu ya bar wasiya cewa sai da na Ali ne zai gaje shi wanda kuma wannan ƙarya ne dalili na alqur'ani abun dalili na tarihi da kuma dalili na hankali da kuma istin istinbadi daga cikin sunan saura yana karya ta wannan kuma sai na ali bai taba tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar masa wasu siya ba la abu ya wala hadisin Abu Juhaifa yana tabbatar da haka yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai na ali manzon Allah ya bar muku wani abu ne ku ahlul kitabi wanda kowa bai samu yace a sai dai fa fahimta ce Allah ya ba wanda daga cikin mutane a littafin Allah ya ce to in ma da wani abu to ma fi hadin ba sai da fita cikin wannan takarda abu jahil ya ce wa ma fi hadin sahifa kai na ce Allah ya kawo da abu ba da alkhairi da ya yi shiru sai mutane su ce to ai abu da cikin ba shi ne kaza da sai ta arba ki ce ina an ce musu an sa amma abu haifa yace yake sahabi ne kamar ya san wayannan tambadaddun mutanen za su zuwa karshen zamani sai ce wa ba fi hadin ba me a ciki sai ce al-aql batu ne na jiya wa a cikin da kuma yadda za a je a karɓo libatacce wa Allah da mutum bi karo kaga shi ke nan tsaka da hayyar su kan kaula kulli khatibin kenan kaya suke da suka ba sai na annabi yayi bayani ba kuma wani abu da yayi to anan ma wasiya ta Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga al'ummar sa bisa wa'ansu umarni kamar da shi wasiya kenan sai mu shiga cikin bayanin aure ubangiji subhanahu wataala ya ce kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ta'alu kul ka gaya su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'alu ku zo ai halummu ku zo inda nake aqbilu ku taho wannan al'amru bil iqbal fil ayati la yastalzim cewa dole sai ka zo wajen da aka ce ku taho ba dole sai kun taho ba domin ko a hausa ai a in ka ɗauki tsohuwar hausan hausa su in ka dafa hausa sabbatu suna amfani da tahowa ba a ma'anar da ta yaku ba eh, misali yanzu ana faɗa ko kuma kana so ka nuna wallahi ba wani wanda zai gaya maka ka yadda sai ka ce taho, kowa ya taho ba wai sai ka gan shi yana kafuwa ba ko da a wajen yake kaji ba zama gaisa wannan kwanta ban kwanta ba bai yanta ko ba wai sai ka taho daga gidan ka ko ba amma an ka taho din ma babu ne in kuna bin mawakan sabbata alamun su da ayyukan amfani da wani eh, mai waka barayi da ya ce ne wanga da ka taho kan faɗa ne gaskiya ka kan faɗa ne da ka taho ma'ana kawai da ka gaya mu Koda da za ka cire ta ma jumlar za ta iya biguwa amma a karɓaɓɓiyar hausa ana iya yin haka kuma mutum ya haka ba haushe ne shi gaggariya sai dai ta basarfaci to ta'alau ku zo ko dai ku zo da jikinku ko ku zo da hankulan ku Idan haka hatta mu ma mun shiga ciki da kan wani ya ce ai abin ya takaita ga waɗanda suke wurin me dalilin da yasa na faɗa haka saboda abubuwan da wasiyar ta kunsa abubuwa ne da kowa yana buƙatar su qul ta'ala asul in karanta mu wanda asalin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai iya karatu ba na'am ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma kunta tatlu wa ma kunta tatlu وما كنت تتلو من قبله كما سوكم مكة القرآن baka kasance kana iya karanta min kitabi ko wani irin lissafi da haka annabi ummi kamar yadda ayat suratul ta tabbatar da cewa annabi sallallahu annabiyul ummi fa aminu fa aminu billahi Allah ya ce ku yi imani da Allah da manzansa wannan annabin ummi wanda baya karatu baya dan ka ina ma'anar tu aslu karanta sai ka ce at-tilawatu shine istirharu ma fil qalb fito da abin da yake cikin zuciya yusu musamman tilawa ka karanta ka fitar da abin da yake cikin zuci amma huwa maktubu ko kuma ka dau abin da yake a rubuce shi ma za a ce talayatul tilawatan da aka tilawa alqur'ani kar ta kunu ko dai mutum ya ɗau mushafi yana kallo kaga yana tarjama abin da ya gani a rubuce ko kuma ya zanto yana karantawa daga zuciyarsa bi dalilin kauli ta'ala atul ma hadafa alaikum in karanta muku abin da Allah ya haramta muku duk da cewa ba kallo nake yi ina ina karantawa sabon kalmar tala ya tana zuwa da ma'anar bi abu ya tafi ka biyo shi E to bita ba bita ba misali kamar a ce ga uba ya wuce ‘ya'yansa sun biyo shi a baya har ya tulu na hudu ma'ana suna biyar shi a baya shi sa man malamai suka ce faɗin Allah su wa ta'ala a cikin suratul baqara alladhina atainahumul kitaba alladhina atainahumul kitaba suka ba su littafi alqur'ani kenan ya yatluna suna karanta shi wasu malamin da suna kun hukunce hukuncen sa duk inda qur'ani ya gaba suna biyar shi ba sa shiga wuri sai qur'ani ya gwada musu hakka tilawati yadda ya kamata a karanta shi kuma yadda ya kamata a yi shi biyayya kar ka wuce gaban alqur'ani ka bari sai ya shiga gaba sai ka yi shi kun gane ko tala yatlu idza tabi'a wa tala yatlu idza istadhara ma fi qalbihi aw ma huwa maktubun fil awraq an fahimta ko to anan aki ma harrama rabbukum alaikum in karanta ku abin da Allah ya haramta harrama rabbukum ubangiji ya haramta muku at-tahrim amrun ne ilahiyyun tawqifi Idan an ce mutum ya haramta in an ce Allah ya haramta abu ma'ana ya sa katanga tsakaninku da shi ya ja layi kada ku tsallake shi wanda wannan kamar ita ce boda tsakanin mutum da ubangiji duk wanda ya ketara wannan bodar to ya jawo kansa fushin Allah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima duk wani sarki da ka yana da wasu boundaries wasu iyakoki da ya sa ba za a tsallake su ala wa inna himan mali maharim shi Allah iyakokinsa su ne abubuwan da ya haramta haramun kuma a wajen malaman usulin fiqh ɗaya daga cikin al-ahkam at-taklifiyya al-khamsa akwai abin da ake kira al-wajib akwai abin da ake kira al-mahdhur shi ne al-muharram akwai abin da ake kira al-mubah akwai abin da ake kira al-makruh akwai kuma abin da ake kira al-mubah shi ne abin da ubangiji ya ce ayi kuma ya ce dole sai ayi idan aka yi ana da lada in aka fi za a samu hukuma kamar salloli da sauransu wani inda inda jumhur inda hanafiya akwai alfarqu alfarqu ghayr wajib sannan sai al-muharram shine ma talaba shari'u al-kaffa an jazima da abin da ubangiji ya ce kar a yi kuma ya ce dole ba za a yi ba wannan sunan sa haramun Yusafu ala tarihi wanda bai ba Allah zai bashi lafiya wa yu'aqabu fa'iluhu wanda kuma yayi za a yi masa hukuma saboda ya ya rena ubangiji subhanahu wataala المكروه كما ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم وان ادى عبد الله يشي كر اما دي شي دولة كا اي با ko manzo Allah ya ce ka ai amma da ce dole ka ai kamar cika ciki tak kullum mutum cika ciki maza Allah ya ce ga yadda za ka ci abinci amma bai hana ka cika ka da cika ciki makaruni ne ba haramun ba da mutum zai cika cikin Allah ba zai kama amma in ya bar cikawar saboda kula da abin da annabi ya faɗa su Allah zai ba shi lada yusabu tarikuhu imtisalan wala yu'aqabu fa'il ma wanda ya ba za a yi masa hukuma ba al-mandubu ko kuma al mandubu ko kuma al mustahabu shi kuma ma talaba shari'u fi'luhu talaba khair jazim abinda ubangiji kuma za su suka ce ai amma mun ce da sai an yi ba kamar wutiri maza Allah ya yi bayanin a yi nan a yi nan ce wanda bai wutiri ba ma shi kan ya yi masa fitsari a kunne amma Allah zai kama ka dan baka wutiri yusabu fa'ilu wala ya'aqabu tarihi azkar sallallahu alaihi wasallam kai wa kanka in ba kai ba amma in kai kana da cikakken ladan ka wajen Allah subhanallah da bihamdihi subhanallah subhanallah wa bihamdihi kawai dai in kai Allah zai gafarta maka zunuban ka gaba daya to sai kuma al-mubah shine ma la yatarattabu ala fi'lihi aw tarkihi sawabun wala ita abinda in kai ba za a ce ba za a yabe ka ba ne dan kayi shi ko ba za a kushe ka ba dan kayi shi ba za a yabe ka ba dan ka bari ba za a kushe ka ba dan ka bari kamar bacci yanzu ka zo kace ba za ka yi bacci ba kanka in kai bacci lada nawa za a ba in ba kai ba fa akwai lada abu alhaji amma dai abu ne da ba ruwan ubangiji ka duba dai maslahat ka in ka ga za ka yi kai in ka ga ba za ka yi kai sai dai in rashin ya kai ka zuwa ga cutar da lafiyar ka ko addinin ka wanda zai zama to hukuncin sa hukunci ne na wasila amma ba hukunci ne na gaya ba to ma harrama rabbukum alaihim abinda ubangiji ku ya haramta na'am to amma a cikin wannan wasiyoyin guda shi akwai abin da ba haramun ba kamar wani wani da ke sana haramun ne to da waɗanne malamai suka ce shi nassi ana iya fahimtar ta hanyoyi guda wannan ka'ida ce usuliya ko dai min zahirin nas za a fahimci haramcin kai tsaye karara kamar in zo in ce kada wanda ya bacci a masallacin nan wannan nassan kowa ya fahimci mai ne ko wannan ke. ko kuma ya zanto a fahimci abin da ake so a yi amma ta hanyar mafhum ma'ana sai an zagaya ta baya za a gano abin makumin kuma kala biyu ne akwai makumin muwafaka akwai makumin mukhalafa misali makumin muwafaka sai zo in ce duk wanda ya zo da iya suratul an'am kawai to zai zauna a gaba duk wanda ya zo da iya suratul an'am qur'ani iya suratul an'am kawai zai zauna a gaba to sai wani ya dauko qur'ani ma ka tukai zo da shi to aka ce ne suratul an'am ma balanta na qur'ani gaba ɗaya. kai da ka ji ka san to ai wancan ma min haisul mafhum min haisul mafhum mafhumul za ka fahimci wannan abin ta ma'anar sa mai fadi wannan shi ake kira fahawal khitab al qiyas al awla min babi aula ake kaza misali hukunce hukunce na shari'a hadisin tirmidhi da wani annabi sama ya ce salatu la yanzuru Allahu ila yawm al qiyamah mutum uku ba ruwan Allah da sura al qiyamah ولا ولا يزكيهم ولا لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم عذاب تثبت sai manzo Allah ya ce al'aqu wanda yake bata wa iyayen sarai sai manzo Allah ya ce wadayyut da kuma mutumin da bashi da kishi yana kallon iyalansa suna yin sabo ya kyale shi wa nisa da matar da take kwaikwayon maza ta ce da abin da sai ta yi ita ma sai ta fito cikin taro ta gwangwaje ita ma sai ta yi wani abu da namiji yake ai wata ba man kardu man kardu irin beta irin yan wannan yan beta layin. to ga Allah ya ce Allah ya yi mata to amma an tsine wa dan daudu na dan daudu wanda yake kwaikwayon mata to ai ita ma ta kwaikwayi namiji sama ba take yi ko ba haka ba saboda ta ga namiji yana da wasu abu da yawa ita ba ta da su sai take so ta yi upgrading din kanta kuma kaga ta huce abin da Allah ya tsara mata to ina kuma ga wanda shi kasa yake yi da kansa ai shi wannan ba bata lokaci ne a ce maka Allah ya tsine masa min ba da aula <laughs> min ba da aula shi a fara tsine masa tukunna sai aka tabo wanda yake na kasa da shi domin shi dama an san a hankalta ka san ya riga ya shiga kaga wannan an fahimci za ka iya cewa an tsine wa dan me yasa aka tsine masa da wannan hadisin ta yaya ta mafhumul muwafaqa an gani. to akwai mafhum wannan mafhumul muwafaqa kala biyu ne akwai mafhumul mukhalafa shi kuma ya kasu kaso goma amma ba goma zanin ba akwai mafhumul gaya mafhumul adad mafhumul sabab mafhum mafhum har zuwa kaso goma shi kuma shi ne a faɗi magana to ta hanyar magana sai ka ɗauko kishiyarta sai ka bata kishiyar abin da aka faɗa misali in ina so in ba da umarni a masallacin sai in ce duka wanda ba shi da hula kar ya kuskure ya shigo masallacin nan wannan is equal to duk mai hula ya shigo masallacin ko ko dole sai na zo kuma na ce mai hula kuma ya shigo da na ce kada mara hula ya shigo masallacin nan to daidai yake da na ce duk mai hula ya shigo haka ne ko so mafhumul mukhalafa kenan ta kishiyar abu za mu fahimci abu kenan da Allah ya ce wa ya yi ihsana to haramcin da yana nan ai kada ku saba wa iyaye domin duk wanda ya kyautata wa iyaye ya saba musu dan kan wani yanzu ce to ya za a yi gashi an ce ma harama rabbukum kuma a ciki an ce wa bil walidayni insana a ce shi ma haramun ne dan hakika ɗan zahiri ke sai a ce a ba ga gari ba ai qur'ani akan fahimce shi min haisu al-mafhum ko zahirin nas ko mafhumun nas sai na uku al-iktiba al-iktiba kuma shine in dai aka faɗi magana to in dai da kana da hankali to ka san inda za ta ci iqtida'an magana tana hukunta abu kaza misali ubangiji ya ce qul huwallahu ahad ka ce Allah shi kadai ne daya daya ba wai wahidun in an ce wahidun shine number 1 to da would number 2 number 3 number 4 subsequent ko frequent za za a za su hmm. amma idan aka ce ahadun unique ko unique wanda yake shi da ba in an ce unique ba wani cardinal number ba ne ba na a ce za a biyo sequence shi kawai wannan ita kalma sai guda ɗaya to Allah shi ɗaya ɗaya ne Allah samad Allah shi ne wanda duka mai bukata shi yake ne to wannan mai suna mai yake kuntawa yana nuna Allah yana amsa addu'a kenan tun da dai an ce duk mai bukata wajen sa yake tafiya to karshe in ka kai bukatar ka me za a yi idan eventually addu'a ka za a karbe ta kenan ko to kaga wannan ka fahimci haka ne abin abinda wannan kalmar take hukunta. wannan sune hanyoyi guda uku da ake fahimtar nafsi wanda wani lokacin in ka zo da malami fatawa ba wai sai ya kawo maka nan ɗan rai sai maka Allah ya ce kaza maka Allah ya ce a ta yiwu inda kake zaton hukuncin zai fito ba ta nan zai fito ba sai a ce maka kaza da aka ce to kaza da kaza da kaza kuma wannan ilimin usul yana daga cikin ilimin da dole sai ka haɗa su za ka yi tafsirin alƙur'ani dole sai ka san su za ka yi alƙalanci dole sai ka san su za ka yi fatawa duk wanda ya kusa kai cikin tafsirin alƙur'ani ko fatawa ko alƙalanci ba shi da masaniya akan ilimin usulul fiqh to gaskiya ya kusa ta idin ga yin tarkaniya da shirme kuma Allah zai azantar da shi to anan utul atul ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a kada ku hada bautar Allah da kowa ashirku shine a bauta wa Allah kuma a bauta wa wani Allah ko kuma a bauta wa wani Allah kuma bayan Allah subhanahu wata'ala shine mafi munin zunubi da aka saba wa Allah da shi domin Allah subhanahu wata'ala babu abin da ya sana a duniya irin shirka hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim imam bukhari ya kashi a cikin kitabul janaiz babu bil janaiz wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah babu da yake magana akan janaiza da kuma wanda karshen magana ta kasance la ilaha illa allah sannan ya koro hadisin da isnadin sa zuwa ga Abu Dharr jundu ibn jinadat al bayan Allah ya kare da shi yace atani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atani jibril malaika jibril ya zo mun fa bashar sai mun albishir annahu man mata la yushriku billahi shay'a duk wanda ya mutu baya shirka bai ba a wata Allah da kowa ba min ummati ka cikin kuma ka dakhala aljanna zai shiga aljanna ma'ana ko da wani laifin ya kai shi ta to a ƙarshe za a yi fere ta a kawo shi aljanna idan shiga wuta ba, ba sauki ba ne gaskiya ba sauki ba ne domin a sallallahu salama ya ce ta bi a halin duniya za a zo da wanda ya kowa jin daɗi a duniya da gwangwajewa fa su fi nari ghamsa sai a ɗan tsoma shi a wuta a fito da shi ko sakan ɗaya ba bai ba sa fi nari ghamsa sai a tambaye shi a ce hal marra bika na'imun ka san wani abu ni'ima da jin daɗin rayuwa zai ce wallahi ma marrabi na'imun qattu wa la ra'aytu na'iman qattu ban taba ganin wani jin dadin rayuwar duniya ba ban san me jin dadin ba wannan shiga an samu zalika kullahu ghamsatun fil dan tsoma shi da akai a wuta gaba ɗaya ya mantar da shi sada ya cikin wani hadisi wanda akwai dan rauni a cikin isnadin sa amma ma'anarsa ma'ana ce da yush'ar bi annaha ma'ana ce mai kyau cewa da ɗan wuta za su san wanda ya shiga wuta da za a gaya masa adadin kwanakin da zai a ce adadin tsakon kwanin duniya ne a kirge su gaba ɗaya da ya yi farin ciki wasu malaman suka ce mafi karancin wanda zai shiga wuta ya fito a ce har ka fito mu me aka yi haka kamar irin a ce mutum ya shiga wanka min rabin minti ga ya fito a jike za ka yi mamaki wanka da akalla kai minti biyar amma har ka ko minti ɗaya ba kai ba to irin mutanen da za a yi tawa suna da shekara shekarar dubu saba'in a ciki kuma duk kwana ɗaya kamar shekara dubu ne na duniya to kaga a ce ko a ce sati ɗaya aka ware mutum a wuta balle kuma gwargwadon laifin mutum Allah dai kar ya kai mutum amma dai masu tauhidi in dai ka ce la ilaha illallah ka ba kai shirka ba za ka shiga aljanna qultu Abu Zarr ya ce da naji wannan magana sai na ce wa in zana wa in saraka ya rasula ko mutum yayi zina fa yayi zaka mazala ce wa in zana wa in ce ko ya yi zina ya sa zan sake da ce ina ko manzo Allah bai ji abin nan ba ya rasulullahi wa in zana wa in ina ko mutum ya yi zina ya yi ce wa in zana wa in ai ya ce ko ban faɗa ne ya rasulullahi wa in zana wa in mazala ce wa in zana wa in saraka wa in shariba alkhamri khamri wa in raghima anfu abida sai dai ka je ka da hancin ka in haushi kake ji amma dai in dai mutum ya mutu bai shirka ba zai shiga aljanna to Abu Zar kullum zai ba da wannan hadisin sai ya kara wa za Allah ce wa in raghima anfu abida saboda haka ita aljanna da kake gani ba ka bace ba ta mahaifinka bace ba ta mai gidanka bace ba ta kowa bace ta Allah ce yana shigar da wanda ya ga dama kuma ka kyala mutum duk laifin sa dai ba shirka ka gani kar ka zo kawai ya zanto kai aikin ka shine ina masu dan suke kawai kai awan gaba da su ka afka musu kaula sanance sun zama yan wuta abadan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari ku ji muhimmancin rashin shirka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Umar suka tambaye shi tabi'ai suka ce wai manzo Allah bai gaya muku komai bane game da makoman mutane ce ai fa ya gaya nan ya ce ranar alkiyama an taru a gaban Allah Allah zai sa a kawo bawa mumini ila kanafi kusa da shi Allah zai ce a kawo mutu a je a kawo wani sai a kawo shi a aiki Allah alam kai ne ni ne wani ne baya nan Allah alam amma dai abdul mu'min la yumkinu abdul mu'min ila kanafi Imam Muslim ya rawaito shi Imam Bukhari ya aka gurfanar da mutum sai Allah ya ce da mala'iku u'ridu alaihi sighara dhunubi a ɗebo masa ɗan laifukan sa amma a kyala manya wataƙila ya yi fina kaza kaza sai a ce wannan a yi takin ɗin su a gefe a ɗebo 'yan ƙanana sai a lafta wa mutum ba zan ce kai ba sai mutum ya gan su da yawa fa bi dhunubi sai Allah ya ce masa kallo wa'annan mutum ya kalle su daga sama har ƙasa ya san ba zai iya ɗauka ba iya ƙananan ne manyan suna can za sai Allah ya ce kai kai sai ce wallahi ubangiji ni ne manzo Allah ya ce wa la yastati an yukiraha bai sai in inkari sai Allah ya ce to ko kana da mafita sai sai ya ubangiji ba da mafita manzo Allah ya ce hatta idza zanna annahu halik sai ya gama sakankancewa ke nan ya bani ya lalace ya shiga uku sai wuta sai manzo Allah ya ce sai ubangiji ya ce da mala'ikunsa ij'alu makana kulli sayyi'atin hasana wannan millions of laifukan kowane laifi ɗaya ku mayar da shi zama kyakkyawan aiki sai ta ce a fara transfer fi karkace ne wannan shi kenan sai kaga kamar misali mutum ne yana karkashin bashin banki Allah kiyaye mu a ce misali banki suna bin sa naira miliyan 500 500 miliyan jet sai kawai banki ya turo a zo a yi abin da ya kira musadara fil amlak confiscated kuke cewa ko ne a kwashe dukiyarsa a yi wa gidansa kuɗi a yi komai gaba ɗaya tattara a gaba ɗaya abin da ya mallaka da asal bai fi like 5 million ba kun ga kenan 1 percent na abin da ake bin ko 500 miliyan sai kawai banki zai ce kai ku yafe masa ma a cikin account yanzu kawai a mayar da wannan bashin ya zama credit ne a account yanzu yana da 500 miliyan ya zai ci yanzu ba yanzu ba banki ne ke bin sabon banki ya musu afuwa banki yake bin banki yanzu yanzu zai iya zuwa ya zai kashin a koyaushe abin za ka iya imajinin ɗinsa wannan na duniya ba ke nan ai mutumin nan sai ya yanke jiki ya faɗi ma idan ba ba ba cutar barin jiki ta kama shi saboda ya riga ya shiga wani yanayi kuma lokaci ɗaya aka zo aka yi ya escape to manzala sun ce sai Allah ya ce a mayar da gaba ɗaya zunuban nasu su zama kyawawan ayyuka kakar ɗan adam da fa ya san akwai manyan ba a ce komai a kansu da ya ce komai ba take sai ya zama da ce ai rabbi to ya ubangiji ina da magana amintu a amalan la araha guda akwai wasu manyan laifukan banga an kawo su nan ba su ban labarin manzo Allah sallama yace ubangiji sai da yi dariya akan abin da ba wani kuma shi ma wanda Allah sai da yi dariya shi ba bala'i da kuma sai da yi dariya da haka wannan hadisin musalsal na bidda مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أبا والله أرباب الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد ما حدثني تبسم هو مسلسل shine a samu hadisin ya zo a ce kowa a cikin marwaitan sai da yi wani abu to wani hadisin musalsalin ne bin zahi kuma ga shi kun yi dariya ko ba haka ba to manzo Allah sallallahu alaihi sai ubangiji ya ce masa haba bawa na sanda kai a duniya wa ya ganka ni kadai na ganka kuma na suturta ka an ka fi duniya a duniya sanda kai na koye ban kowa ya gani ba wa aghfiruha laka fil ya yanzu kuma zan gafarta ma ma akramallah ba wanda yake Allah karanci. shi za ka shiga tsakanin Allah da bawa kai ne kawai ka tsoratar ka ce to aikin nan in an yi ana shiga wuta kuma gaskiya mun ahalin suna mun kowa shiga cikin irin wannan matsala kada ku ji haushi na haka muke yawanci Allah ya taimake mu da addinin da ba wanda yake gangaren addini bisa yake ne irin mu Da mu ne komai sai mun jira ne Allah ya ce ne da Allah ya ce ka ji hawar doma ba wai baka yadda ka take wando ba sai ka ga yadda manzon Allah ya ce nisfu sa'in wa in kana la ka ga suna sunna yayi dogon wando dan gayu kamar alaran ba ina ma ga sai ya taccara wannan saboda wai tsoron kai ya fada cikin saba wa Allah yan abubuwa ƙanana ka ga ba ma ba ma tsaye su kana so ka ga asuwaki yanzu za a zo a caje nan a ce sai mai asuwaki ne zai fita kaɗan ne ba su da damar fita kowa da asuwaki to kuma ina ga manyan abu an ka zo ka ga an daidaita san sai ga kamar wasu mala'iku ne za su fita taimaka wa musulmai a yaki an musawu Ka ga mutum da ka kalle shi ga sifa ta addini to amma abin da Allah ke jarabar mu shi ne gururi yanzu nan kawai sai ga mun raina mutane sai ka samu wani mutum matsalar sa kawai ya taso ne a gida na fahimta amma ba ya fi ka Allah sai lokacin da na zo ina ɗaukar ina ɗaukar ɗalibai a makarantar islamic history ran da na zo na fara mukaddima na fara gabatarwa to za ku fara da a annabi sallallahu alaihi sai na faɗi wasu ƙa'idoji na tarihi a cikin sai nake cewa manzo Allah sallallahu in ka ɗauka karninsa tun tunda kan annabi Isma'il har zuwa kan mahaifinsa Abdullahi dukkan su ba a taɓa samun wani mutumin banza ba ta fuskar abin da shafi ɗabi'a ta ɗan adam wai ka ga wani marubuci ko ka ga wani rago ko ka ga wani mazinaci duk ba a taɓa samu ba abin da ya shafi ta fuskar addini ne akwai wanda ba musulmi ba ta wasu dalibai suka daga hannu idan ɗaya ya yi jajawar kamar na ta ne a ɗaya ya da zabjejjen sarki a wuyansa da ka gan su ne wani kuma ya jawo ya sa wani koren jannu malam ba haka bane ya za kai da faɗin Allah wata kallu baka fi sajidin ya za kai yi ce kawo irin shigohin da ake kawo su kuma sai na ce to dakata daya yanzu zan baka amsa kiri to yan uwa ahli suna ka ce Allahu akbar ai saboda wai za a kura wani sunan ta miskini shi ba da kaunarsa da annabi sai ta taso shi amma kuma yana dauke da jahilci sai an masa bayani sai ne ce waccan ayar da kace wata qallu ka fi tafsiri nawa ka karanta naka eh to ma an dai malamai nace to ni yanzu zan iya kawo maka maganganun malaman tafsiri akalla goma zuwa sha kuma dubban manta ba ce masa ibn al-jawzi a cikin zalim mutum ya ce kaza ibn kathir ya ce kaza eh, nace ce zaku wanda baka yarda da shi ba a cikin wa'annan in kawo maka wasu da ka yarda da su yaji bai ce komai ba na bukun jujinsa a hankali ƙarshe dai kawai ya haƙura tunda ni ne malami shi kuma ɗalibi a cikin aji ba dan ya gamsu ba ransu a ɓace haka na gama lakcin nan mutum a wani ta maki, tun tunda dole su zo tunda akwai attendance kuma akwai tsoron karewa ba tunda ba secondary ba ce tun next week da na dawo lakta ina fara tarihin annabi sallama sai na lura iya su waɗannan mutanen tun daga fara tarihin har na gama kuka suke kuma wallahi ban taɓa shiga aji ba ban ga ina lacca tana kuka ba saboda tsabanin yadda lacca take musu tasiri yayin da za ga wasu daga cikin ahli sunna kuma ana lacca wani yana text message ana tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam text amma da an faɗi wani abu da ya challenge Allahu Akbar to shi nan kawai abin da zai yi dan Allah muna haka ko ba mu ya kamata mu yi wa kanmu hada tabbas yana kan tafarki na daidai sai ma mun zo an hada sirati mustaqiman tukuna insha Allah sa'annan za mu yi albishir ga ahlus sunna na'am to amma tafarkin da muke bi wajen mu'amalantar wa'ansu wani lokacin akwai kuliya insha Allah idan muka zo gobe a bayanin na kusan mu dama duk wani ahlus sunna babban tafarkin sa shine kawar da shirka da bid'a na'am to muka tattauna ma akan wasu ayoyi balanta na ayar da ta zo akan hana shirka Allah haka sai gobe za mu zo mu yi bayani da fata abin da muka Allah ya ba mu ladansa wannan muke kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mara da alama wani Allah ya saka mu da alheri an sauraro kuma cikin suke ana amfanar da ba a rubuce insha Allah mu tambaya kamar haka da tambayar da turanci ya ce malam a yi rubuta May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly. Amin. My first one here refers to zakat. I am a farmer in the village. I'm a resident of Mokampo. During the time of Zakat, when it was due, I've attended, I've attempted to give out the Zakat. Unfortunately, or fortunately, my paternal uncle became so sick. And the family, well, the family sought for contributions of money that I decided to give part of my zakat instead of money. How is my zakat? Sorry. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Adam, is the answer going to be in English or for the benefit of other, others we are going to? Are we going to give it in English or in Hausa? Which one? Hausa? I don't think if, if, if, if the person who asks Allah not understand Hausa. Definitely he might have understood our lessons. Just maybe he doesn't have the capability of writing the question in Hausa, that is why he wrote it in English. But if we must give it in English, we will try our best. Ah, wannan abin da ya faɗa na san an fahimta da ni na gaya muku ba turanci nake yi ba kawai dai uh, just try to communicate a uh, shi an ka ai in dai talaka ne yana cikin wa'anda suka cancanci zakka da haka ita zakka Allah bai ce ga iya adadin mutanen da za ka ba ba kawai dai ka zama wakilin Allah ka tabbatar da cewa a bisa iyakar fahimtar ka kayi to dan haka inda za ka ɗau zakkan ma gaba ɗaya ka basu kana da lada uku na ɗaya ladan zakka na da na zakka wanda Allah abin da Allah yake ba masu zakka kai ma zai baka lada na biyu kuma ladan makon mabukaci a lokacin da yake bukatar taimako lada na uku kuma ladan zumunci so you are zakah is accepted as I have mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala has not assigned a particular person or a particular number of people to be given the zakat. Allah has just mentioned the categories in Surah Al-Tawbah, eight categories. They are going to enjoy the zakat. الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم الرقاب الغاربين وفي سبيل الله al السبيل These are the eight types of or categories of those who can enjoy the zakat So in as much as he appears in one of these categories, so he is entitled to have it. Even if you are to give him the whole zakat of that year, so your zakat is accepted. What you are bound to do is, or to maintain is, just make sure that you have tried as much as possible to put your zakat in the right place. Out of these categories, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Tawbah. So you are the judge, you have to judge and you have to temper justice with mercy. That is what you are just have to, what you have to do. I don't know something apart from this. An fahimci tambayar ko? Iya abin da na sani game da wannan matsalar kenan. Da haka an kulɗinka ko fatanar ma ko masanar ko ma menene shi zai ya halatta ne ci zakka wanda kawai bai halatta ya ci zakka ba wanda haƙƙinsa a kan ka yake kamar mahaifinka in kai kake eh, kai kake ɗaukar nauyinsa kamar ƴaƴanka da kake ɗaukar nauyinsu amma bayan wannan duka wanda ba haƙƙinsa a kan ka yake ba to yana da haƙƙin ci zai iya cin zakka in ya fito a cikin waɗannan tafasir din na mutum takwas da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi. Na'am. Allah is something that's scary. I'm sure the person that cites this lecture was at least an understood what man has said. Tambaya ta gaba a gurguje malam wannan ta da ya hannu amma sai na bai kawai bari a karanta domin dan ce wani abu wannan malamin ya ce assalamu alaikum malam ubangiji Allah ya saka da kai Allah rahma ina jin daɗin karatu haka dai bayani sai ce malam tambaya ta a shi ina da matata kullum muka yi husuma za ta ce min in sake ta turar da muka yi wannan husuman sai da ce min in sake ta idan ban sake ta ba lallai lallai zan rasa ta kuma iyayen kama za su rasa ta tare da masa wannan bayani amma wannan tambaya sun shirin da wani take na dole kalanda 24 a Gregorian calendar ko? shida. To, <clears throat> shi ma wannan is more of consultation. Ya ba ce misali ka zo ka nemi shawara. Matar Matarka sirrinka ce kuma rufin asirinka ce a rayuwa. kuma ɗan adam kamar da Allah ya halicce shi yana da ɗabi'u iri daban-daban wai masana sun ce da wuya ka rasa kusan kowane mutum akwai ɗan lokacin da yake fita daga hayyacinsa ya ɗanyi wani abu na rashin hankali ina jin sun ce ko a shekara ne aƙalla sau ɗaya ko a wani lokaci ne dai Allah alam wani ma hako haka ne ko wani ma kawai sai ya zama saura shi shi kaɗai ba kowa a wajen sai ɗan wani abu na rashin hankali sai dai kuma ya danganta shi rashin hankali din kala kala ne tamannaita an tadha faqihan munaziran biduni ana'in faljunun furun hauka kala kala ne to inda misali ni da kai ne sai tambaye ka in ce ka tabbatar da kana da hankali ba ka da matsala na'am wannan ita ce tambaya ba tambaya ta biyu to the best of your knowledge kai a ganin ka kome kai mata har ta buƙaci ta ce maka haka kuma da ta ta kila ko kayi mata abin da dama ya kamata in dai tana da tasan ciwon kanta ta gaya maka so idan aka samu amsar wayannan tambayoyin guda biyu to sai in ce maka ita mace dai bai halatta ta zo ta tilasta wa mijinta ya sake ta ba sai dai in ta matsu ta bar wajensa so shekaru can do one of two things number one ta zo ta gaya masa cewa dan Allah tana tsoron kada ta ci gaba da zama da shi ta saba wa Allah ba za ta iya jurewa ta yi masa biyayya ba za ta fashi kanta ya sake ta ya gaya mata abin da za ta biya shi zai ƙara yin aure wannan ya halatta ko kuma idan ta nemi hakan bai mata ba ta je ta kai shi kotu ta faɗi dalilin da ya sa take so ya rabu da ita shi kuma alƙali yana da salahiya yana da capacity din ya ga shin wannan dalilin da ta ba dalili ne da ya kamata a nemi saki idan ya zama dalili ne to zai kirawo shi ya ce masa za ka saki matarka saboda mun fahimci dalilin ya kai dalili ke ki dawo masa da abin da ya biya ki ko a yi kuɗi ya faɗa in za ta iya ta biya ba ta iya ta je ta gaba da zaman haƙuri. wannan ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo karar mazaje da yawa an kawo karar rifa'a al-qurabi matarsa ta ga baya gamsar da ita irin gamsarwa ta aure ta zo da amin su sa ta ya rasulullahi inna rifa'a ta ni fa banta talaqi rifa'a ya sake ni saki uku sai na je na auri wannan sai ta nuna shi ce haza wannan ta nuna shi ta ce shi kuma wallahi malu illa misalu hudbatu sam ta ja babu ta ce kaga yadda wannan gizar babu take haka yake Ba dai surufiyo shi sai a zama mai rubuci sai a turidi na an tarje riba so kike yi wannan ya sake koma wajen riba ta ce in rana ce ba zai ya zai kashe kuɗi ya aure ki kuma bai ji daɗin ki ba hatta ta zuƙi ya ruka sai kin ji daɗin sa tuna kin ɗanɗani daɗin shi ma ya ɗanɗani daɗin ki to kaga wanda Allah ya hana anan saboda dalilin da ta bayar ba wani dalili ne da zai zama a doka a shari'a za a iya kafa hujja da shi ba tare a wata ruwaya kuma shi mijin ne da ya ji labarin ta kai ƙararsa ya zo da 'ya'yansa ya ce asalatu wa'annan na haife su ne da wata mata su kuma fa mace ne ba ta shan ruwan rijiya ta haihu kawai dole sai da to in kamar yadda ta faɗa ne ta yaya wata mata za ta iya haihuwa maza Allah ya yake yana da gaskiya ya ce je sai dai kin ji dadin sa ya ji ki in ya ga zai ki sai ya ki to amma matar Sabit ibn Qais ibn shammat ta zo da Usman ta kawo karas ce ya Rasulullahi inna zawji ni mijina la a'idu lahu fi khuluqin wala fi ba dai ɗabi'u kyawawan ɗabi'u ne da addini ke sa a wurin mutu ba shi da matsala ta wannan bangaren komai daidai komai daidai ne hundred percent walakin ni akramu kufra fil islam sai amma ga in na ci gaba da zama da shi gaskiya zan mutunce masa kuma ga musulma ba zai iya zama da shi ya rasu lallai so ya kare a wata ruwaya ta gaya wa kawai ta ce gaskiya muni ne da shi ko kuna to amma wannan wani abu ne na halitta gajiyawa ce ta dan adam muni ba ajazun ne kuma duk mai hankali baya jin kunyar ajaz gajiyawa da kake jin kunyarsa shine wato taƙaita shi shine ga ya kamata kai kaza sai kai yanzu misali idan mutum ya auri mata sun shekara goma misali wani ne zai dinga jin kunya shi ya haihuwa ai haka Allah ya tsara masa hmm. amma mutum in ya fadi jarabawa aka ce ya mugargal ɗinka wannan in ya koye ba ne saboda wannan ba adil ba ne taksir ne ya taƙaita ne mutum ne wai an kamo shi daga maka ya zaman shahada ba ka shi da ikama amma in zai ta biye biye yana ta kare rai ai wallahi ka san dama na na ne so da bikin wancan da za a yi bikin wani na gare gwanda in tawo ya ƙarya to ba ka da ikama ba dole a kama ka ba an ba kama ka bane ma za a yi mamaki kaga wannan ajaz ne bai kamata ka dinga kunyar ajaz ba to muni ai ajaz ne da ko kai in ka je neman aure aka ce maka gaskiya ka yi hakuri wallahi ba ka da kyau sai ka ce to shi ne na gode dai ka ne da ka je neman masu kyau wanda suke san shi kuma ba ne idan an ce ba ka da kyau wallahi ne ji in an ce ban da kyau shi ke nan ni ne kai na sai je ne mu wata za ta iya zama ne sai ce to Allah ta miki aljama da aljama da rija kun wanda ya fi kowa kyau ya zo sai ki abu in kuma kin yi kwance a yi magana <laughs> amma ba zan tafi ina jin haushi ba haka zalika dan ina talaka to me da kana talaka kai ne ka roki Allah ka ce Allah mai da naka ko ga kudin sun zo kan dinka ba shi ma talauci ba gajiyawa ba ba, ba gazawa bane akwai ba ta kaita bane gazawa ce ta dan adam kuma gazawa ba wani abu nan bane to sabit da aka gaya wa masa cewa da aka ce ba shi da kyau bai tanka ba amma an ita a ce ba shi da kyan zuciya manzan Allah tun a duniya ya masa bishara da aljanna yana cikin sabon da da naski aka ce yan aljanna kuma yana da kaifin harshe domin in ya tsaya yana kudu ba kowa sai ya saurare shi dan haka lokacin da banu talib ma suka zo wajen annabi sama suka ce ji ina kalli a fa'adan li sha'irina wa qadibina mun zo da mai kudu ba mun kauyawa ne ba tun a wata kafin masu tsara su suna ya muhammad dan an nuna musu ga inda gidan annabi yake nan sun dinga cewa ya muhammad ukhruj alaina fito mun zo Hamman da Allah yana ɗakin matarsa ne ji daɗi ne shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi cikin suratul hujurat cewa waɗanda suke kira kamin wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilu kaga da musu an kauye wani su ba su da hankali ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم da sun bari sai ka fito to da suka zo ka ce ya rasulullahi mun zo dan mu cika maka baki shi dan kauye baya annabci sai dai yana wauta ji ina ka limu ka mun zo mu cika maka baki kidan ka san ko mu suwaye ko ba musulmai bane a san fa adan li katibina wa sha'ir mun zo da mai kudu ba zai gaya maka ko suwaye mun zo da mai waka zai gaya maka ko suwaye sai maza Allah ce to azintu bi khatibukum ne kuka bai tashi ya tashi ya kuka sun tani banu da ya dinga wasa su yana wasa su maza Allah ya ce ina sabit ibn qais ya ce rudda alai tashi kamar masa da martani ya tashi ya kace kace da su ya musu wankin babban barko sai da suka ji jiki ka ce a wasu wannan ya sai suka suka ce to ga mawaƙin ne sai to ina mawaƙin na ku ya tashi شنو زبر قال ابن بدر يا كاش اتيناك كيما يعلم الناس فضلنا ما تحتضر عند احتضار المواسم وانا لنا المرضاء في كل غاره تغار بمن بنجد او بارض الاعازم وان يدي ما لا شيء حسن نعم. جاء من منشا اكرم واحد ثاني شيء ما يتاشي بس إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا حق شيء يسجع يقوم بعين شما حسان يقوم بعين هكذا شيء كيف بنو دارهم لا تفخروا إن فخركم يعد وبالا عند ذكر المكارم ولا تجعلوا لله ندا واسلموا ولا تجعلوا ذريا كذري الاعاجم yace kai ba mu da ka ku dinga ba alfahari domin alfahari ku a bakin ba a bakin komai yake in ana ambatan suwaye suwa da wani to sai dai ku kulla bakin ku yace ina ganin wala taj'alu lillahi niddan wa aslimu kada ku kara ma hada Allah da wani ko musulunta wala ziyar dhiyyar kadhiyal a'ajmi kan ku kara zuwa da irin wannan kayan kayan da ba na larabawa ba na gwarawa wanda suke arna kace suka ce anan mun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah mun shaida annabi Muhammad ma ake alani amma kafin su faɗa ka sai da suka yi Hassan da Sabit ibn Qais suka ce inna hadha ar-rajula la mu'ta wallahi la khatibuhu afsahu min khatibina wannan khatibi shine wanda aka ce ba shi da kyau yana da nuni amma kuma gashi ta gashi ta ba su wala sha'iruhu ash'aru min sha'irina kaki suka suka ce to mu ma dai yanzu mun imani Allah ce kullum tuminu walakin qulu aslamna in kun zo karanta suratul hijra za ku ji tarihin su walam ma yadkhulul iman fi qulubihim a to kun ga annan sai manzon Allah ya ce mata aturidina atarudina alaihi haqiqatahu zaki biya shi gonar da ya baki ta sadaki tunda kowa ya san abin da ya bata ce eh ya rasulullah zan biya shi sai manzo ce ruddi alaihi hadikata to mayar masa da gonarsa kai kuma sake ta sai sake ta to kun ga kenan ashe mace za ta iya neman saki amma idan yana akwai justifiable reasons conditions akwai dalilan da suke karɓaɓɓu to idan aka ji dalilin ta aka ji karɓaɓɓu ne sai a ga mata cewa to ba haka ake ba in kika yi haka to za ki janyo kushin Allah maza Allah sallallahu alaihi ya ce duk macen da ta Allah ya ne wa macen da ta tashi ta zo ta ce da mijin ta ya sake ta da haka kuskure ne mace ta ce da mijin ta ya sake ta in ba tana da dalili ba to wannan na baka ina baka shawara da tambayar ka samu wanda daga cikin malamai ka nemi shawara a wajensa wanda insha Allah zai baka shawara da ta dace sai maka tambayoyi na sirri ka ba shi amsa sai ya hada da tambayoyi da amsoshin sai baka shawara kan yadda za ka bullo matarka wallahu ta'ala kuma wani ba mu amfani da to a nan tambaya insha Allah sai a yi za a tsaya a haka domin lokaci ya ja sai wani dan uwa da ya rubuta wani gari ya shi bukatar